mataimakin shugaban majalisar malamai صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Abdul Shekir ga shugaban kungiya na ƙasa kungiya ta jama'ar izalatin bid'a wa iqamatul sunna malam ya jinjina mutuwa gabanin jihar Kebbi bisa kokarin da suka yi na waɗannan ayyuka Allah ya tsara masu da harkai. Jiya kuma muna cikin garin Gombe domin bude sabon masallaci na ɗaya ƙarƙashin kungiyar jama'a sunna asasawar marigayi a sheikh ismail da idris kai shi ne ka gaba masallacin ka kaddara daga madina ba mun zama ya dai mun tara su ya dai fili za su je amma Allah ba mun zama ko da da ku haɗu guri guda na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمدلته وإن الآيوني يا متأبتا sai su haɗa kai guri guda abin ban wani lokaci sai ka ga malami mai wa'azi ya karanta aya alƙur'ani har ya fassara ya yi bayani amma shi bai ma fahimci abin da aya take karantarwa ba abin ban ka tafi guri guda karkashin jagorancin mutum ɗaya kan kamar yadda musulunci ya umarni wasu suna ganin sun fi ƙarshen su ba da goyon baya da haɗin kai a zuwa cikin kaya. Da wannan dalilin dole ne ka bar umarnin Allah, ka bar umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to duk yadda kake ganin tana da gaske sai Allah ya lalata ka. kun na tafi wannan da kuka ga Allah ya sa mata albarka da irin nasarar da na ambata sun ci nasara a jihar Kebbi da nasarar da muka gani a jihar Gombe da sauran nasara da suke ci a bayan kasar nan baki daya wannan ya asalin da dalilin da biyayya ga ayoyin Allah da biyayya ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da. mun yadda mu zo mu haɗu karkashin jagorancin mutum ɗaya tak don mu gudu tare da tsira tare amma da suka ƙi yadda a koyi bayan a haɗa yau ina suke muna fata Allah ya sa mu gani a ƙarshe ‘yan uwa su musulmi ga wasu abubuwa yanayin da kasa take ciki a yau kowa in ya buɗe baki abin da yake cewa babu abin da zai fitar da mu sai addu'a idan shugabannin gwamnati kasa sun tashi bayani ya suke a yi addu'a sauran yan siyasa ma sun tashi bayanin ce addu'a ce mafita sauran yan kasuwa ma sun tashi bayanin ce addu'a malamai masu wa'azi kullum a da suke faɗi a yi addu'a alkur'ani mai girma Allah ya ba mu haske ya ce wa lanaslu wa nakum bi shay'in min al-khawf wa lanaslu ولنبلونكم بشيء من الخوف والآن ذلك جنبينكم جواب أبوكم أحيانا نتيا أن يجي زي جنبينكم لتورو مجدنا والجوء أن يجي زي جنبينكم ليوما نفقه ونقص من الأموال أن زي جنبينكم لتويه الدنيا نفقه والأخذ وبشر الصابرين كيف كان جماعة حقل كمر أنت فيا أنت هو أنين ما تحقل إلا بأن الذين إذا أصابتهم مصيبة دون يوم دجوة مصيبة تاسع ليسوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Zai ce, "Mu da ma daga gurin ƙasa kuka fito kuma gurin da za mu koma." الله يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وإن كل اتخاذ الصلاة تدخلهم مسجد الصدر وأولئك هم المهتدون هو وإن كل وإن يتشد يجوب هذا أنا وإن تتم مصيبة تازو فكي الدعاء وكل suke tare da rahama kuma su ne shiryayyu in ji wannan ayar a fahimta ta abinda take karantar da mu idan muka samu matsala a ƙasa ba fitowa za ki ku rika tsinewa cewa kamanni muna kashin ku ba addu'a ya kamata mu rika yi masu Allah ya taimake su Allah ya azurta su da mashawarta na Allah ya hannun ku zuwa ga alkhairi idan tana da shugaba a jiha ko kana da shugaba a dokar gama ko kana da shugaba a kasa sai ka yi mai mummunar addu'a ka san misalin ka kamar misalin a ce ka shigo motar haya daga Kaduna zuwa Jos direba ya kwace mota a ɗari da saba'in kuma kana cikin motar sai ka rike ya Allah Allah ka sa direban nan ya makance Allah dukkan cikin da ke gaban mu Allah ya sa motsa ta kauce ta doki dutsen ta bisa kaddarawa sai Allah ya alji addu'a ka ya makance bisa kaddarawa sai motsa ta fice ta doki dutsen idan aka doki dutsen da wa za a wahala da ɗaya ke cikin motar a da shi ba akwai ba akwai ayoyi masu ɗimbin yawa dangane da addu'a amma saboda karancin lokaci ba zai yi kawo su ba sai dai yi roƙo muke yi ga gwamnatin ƙasa ita ma ke kokari ta gyara wasu abubuwa kamar ne don Allah ga wasu 'yan takaitattun koyi 'yan kaɗan na farko mu a matsayin mu na almajirai masu wa'azi muna ganin ya kamata gwamnati ta gyara tsarin da take yi wajen ɗaukar jami'an tsaro. In aka zo ɗaukar jami'an tsaro za a ɗaukar sanda ko za a ɗau kasar ko immigration ko wani ɓangare na tsaro kawai sai a ɗauki mutane ba tare da tsari ba ina ba sai da gwamnati da ta ɗau wani tsari in za a ɗau jajin tsaro ya zama cewar mai unguwar su wannan yaron mai unguwar su ya san yaron na mutumin kirki ba ne ba ta boko harama ba ne ba ɓarawo ba ne ba ta fashi ba ne ba ta ba ne zai cikin wasu ƙungiyoyi na unguwa ya sa hannu limamin juma'an gari ya sa hannu sai ciyaman na lokar gaban ya sa hannu don a tabbatar an tsarkaka daga ɗaukar miyawa amma in ya zama to kawai za a zo yaro da mun ɗan fashi ne ko ɓarawo ne ko ɗan boko haramun ne sai gwamnati ta zo ta yi kirinin nashi aka koya mai harbi aka ba shi bindiga aka ba shi yi na gwamnati to irin ku shine in za a kai farmaki su ke sanar da wajen kan gurɓatattu cewa ga yi duka za a kawo wani lokaci kaza karfe kaza da misali karfe kaza ya kamata gwamnatin kasar nan ta gyara wannan tsari wajen ɗaukar jami'an tsaro abu na biyu daga cikin kuskuren da ake yi a ƙasar, sai a zo a ɗauki jami'an tsaro za a ɗaukar sanda sai a tare da dubu hamsin ai akalla wata shida ko wata tara ana ba su training bayan sun iya harbi sun iya rawar daji sun iya gudu sun iya komai sun iya da za su warware bindiga su haka daga bayan sai gwamnati ta ware mutum dubu ashirin sai ta sallade mutum dubu talatin da ce an kore bayan an ba su tsere na harbi bayan an koya musu bindiga bayan an koya da bindiga sai su shiga gari ƙarshe su zama mafarnata a yi taɓanna a cikin ƙasa ya kamata a ce gwamnati ta gyara shirin wannan tsari domin ɓarna ake koyar da mutane a kan wannan abu na gaba kayan kaye-kaye da aka bari ana shigowa da shi ƙasar nan babu wani ɗan ta'adda da zai je ya ta'addanci bai yi shahi shahi ba galiban waɗannan kayan ba ya taɓa shi ana shigo mana da su kasan nan da ko ake gurɓatarwa da mai harkar cikinatu da tabbaci da fararu da duk wani ke sai ya fita cikin hankalin shi yake yin ɓarnar da yake ya kamata gwamnati ta ɗau mataki akan wannan abu na gaba daga cikin kula-kulan da ake yi tsarin masarauta a ce wadda ta zuge shi haka kawai yanzu sai mutum ya zo cikin garin nan ya sai lili ko ya sai gida ya tashi ba fadin mai unguwa ba fadin dagaci ba fadin aiki jami'an tsaro saboda haka mutumin nan kila dan fashi da makami ne kila dan sikarar society ne kila wani gurɓatacce ne da mummunar tafiya da gwamnati za su ɗau shi. da ba da daddannan da masu anguwanni da hakimai da makaranta tsarin martaba su da matsayinsu to za a iya gyara abubuwa da izinin Allah. Mai martaba sarki zai gyara hakimai ya ba su umarni a hakimai su tsara da gadai su ba su umarni da gadai su tsara masu anguwanni su ba su umarni da haka za a tashi duk wani lalatacce. Bayan wannan gwamnati ta rika koyawa yara matasa sana'a a koya wa yara sana'a kuma masana'antun mu da suka mutu ba tare yi su ba gwamnati ta gyara su domin yaran nan kada a bar su haka kawai gara su je kullum duk shekara karancin waɗanda za su gama makaranta ba za su kasa miliyan biyar ba a Najeriya. Amma waɗanda za su ɗauka aiki ba su ji mutum dubu biyar ba, to sauran miliyan hudu da rabi ina za su ji. akwai abin da ake kira damuwa frustration damuwar da suke zauna a kawai shi kanshi yana iya zama matsakan bala'i da musiba muna fata Allah ya ba su ikon gyarawa wa salamu alaikum wa rahmatullahi